Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanta Celta Vigo ta ƙasar Spain a gasar cin kofin Turai Europa League na shekarar 2017 a kara wasu ta biyu, inda a haɗuwarsa ta farko Manchester ta doke Celta Vigo a gidanta da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Wannan ya ba da Manchester United jimillar ƙwallaye biyu ita kuma Celta Vigo da ƙwallo ɗaya. Sakamakon wannan nasara da Manchester ta yi ya bata damar zuwa wasan ƙarshe na cin kofin Turai Europa League na shekarar 2017 inda za su kara da kungiyar ƙwallon kafa ta Ajax wacce ta samu nasara kaiwa ga wasan ƙarshe sakamakon wasan da suka yi da Lyon a wasan daf da na ƙarshe inda Lyon ta shata uku da ɗaya a zagaye na biyu sai dai tun karawarsa ta farko Ajax ta samu nasarar doke Lyon da ƙwallaye hudu da ɗaya hakan ya ba da dama Ajax tana da ƙwallaye biyar ita kuma Lyon tana da ƙwallaye hudu za ga wasan ƙarshe ne ranar Laraba 24 ga watan Mayu na shekarar 2017 a Friend Arena Stockholm. tarihin wasa tsakanin manchester da ajax an taɓa karawa sau uku manchester ta yi nasara sau ɗaya ita ma ajax sau ɗaya an yi kunnen doki sau ɗaya tsakaninsu a huta lafiya